إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته في gaba da karatunmu a wannan littafi mai tarin albarka na kamun jana'iz wa bida'uha na abu abdulrahman muhammad nasiruddin ibn nuh al'arna'uɗe al'albani wanda muke gabatarwa a wannan masallaci mai albarka a wannan majalisi mai albarka majalisin darul hadisi salafiya nan unguwar Gadimare, babban layi garin biyu jihar borno allah ya saukar da albarka da ni'ima garin mu biyu jihar borno da arewacin najeriya da ma najeriya gaba ɗaya. marasa lafiya allah ba su lafiya wayanda suka riga mu gidan gaskiya kuma allah ji su mun yi karatuttuka goma sha biyu yau shine karatu na goma sha uku insha allahu ta'ala muna cikin babi na biyar ma ya jibbo ala a karibin maiti abin da ya wajaba ga makusanta mamaci dangin mamaci A mun karanta shi sai abin da ya wajaba gare su haƙuri da yarda da ƙaddara sa'annan kuwa na biyu istirja'i faɗin inna lillahi wa inna ilaihi raji'un sannan kuma malam ya ja hankalinmu ga wata gaba ƙin yin ado a kwanaki ukun farko baya nuna rashin haƙuri don wani naka ko wani naki ya rasu kina iya ƙin yin ado na kwana ɗaya ko biyu ko uku amma kar ya wuce uku amma kuma in miji ne to mace za ta yi wata hudu da kwana goma kafin ta yi kwalliya amma mahaifinta ne mahaifiyarta ne wani ɗan uwanta to ba a yadda ta wuce kwana uku ba ko ɗanta ba a yadda ta wuce kwana uku ba ta yi kwalliya ba mun kawo hadisin ummu habiba wanda an mata rasuwa dan uwanta ya rasu kwana biyu na uku ta kira kayan kwalliya ta yi kwalliya Sai ta wallahi ba na buƙatar kwalliya sai dai annabi ce mace duk wani wanda nata ya duk wani nata da ya mutu in dai ba mijinta ba kar ta wuce kwana uku ba ta yi kwalliya ba to yau za mu tashi walakin na hako yawwa yau karatu mu na sha uku mun je an ba wa mace tana iya kwana ɗaya ba ta yi kwalliya ba ko biyu ko uku kar ta wuce uku sakamakon mutuwar wani nata wanda ba mijinta ba amma duk da haka walakina ita din ma izalam ta hudda idan ba ta yi ta kaba ba izalam ta hudda in ba ta yi ta kaba ba ala ghairi zauja ga wanda ba mijinta ba irda'an lizauji don neman yardan miji wa qada'an li watarihi da biyan bukatarsa qada'an biyan li da bukatarsa mina da gareta fa huwa afdalu la shi fi gareta kuji takaba ya kasu gida biyu akwai takabar da mace za ta yi in mijinta ya rasu wannan wajibi ne farilla ne dole ne tilas ba za ta yi ado ba da sauransu har ta gama takabarta in ma in tana da ciki ta aife in kuma ba ta da ciki wata hudu da kwana goma na biyu wani ya mutu mata ba mijinta ba babanta ne ko mamarta an gane ko ko wanta ko kaninta ko yarta ko kanwarta sai ya mutu mata to ita an ba ta dama tana iya ta kaba kwana uku to amma shi a wannan wurin takabar ba mustahabi ba barin takabar ma shine mustahabi da da wani nata ya rasu ga su biyu ɗaya babanta ya rasu wannan ma babanta ya rasu ɗaya kwana uku kafin ta fara ta ado ɗaya kwa kwana biyu ta fara ado wata kwana biyu din ta lada ɗayar kwa kwana ɗaya ta fara ado ta lada wato ita ko gwargwadon yadda ta rage a kwana uku gwargwadon yawan ladar ba wai yana nuna mijinta ya fi babanta ba kawai allah ne yana shar'anta abin da ya so don mutuwar miji ya fi shafan mace amma a girman haƙƙi da miji da uba waɗanda suka fi ƙarfin haƙƙi a kan mace iyayenta ne haka Sale ibn fauzan ya ba da amsan nan yayin da aka tambaye su a fatawar mar'atul musulma idan aka samu cin karon umarnin iyayen mace da umarnin mijinta wanne za ta bi to abin da suka faɗa da umarnin miji da umarnin iyaye ba a bin su sai in bai saba Allah da manzonsa ba la ta'ata li makhluqin fi ma'siyatil khaliq inna ta'a fil ma'ruf shi da umarnin miji da na iyayenta sun ci karo in ɗaya saƙo ne ɗaya ba saƙo ba sai ta watsa da na saƙon ko na mijinta ne saban ko na iyayenta ne saban an gane amma kuma in sun daidaita to na iyayenta sun fi ƙarfi Aka malaman lujina suka ce domin da Allah ta wa qadara buka Allah ta abudu illa iyahu wannan tauhidi ai kar kowa ya bauta wa Allah kare kowa ya bauta kowa sai Allah namiji da mace to daga haƙƙin Allah wa bil walidaini iyaye biyu a kyautata musu to kaga Allah bai taba goya haƙƙin wani da wani da na Allah ba sai na Allah da na iyaye amma a ɓangaren abin da miji ne yake ba da kwaman to iyaye ba su da hurumin wannan gaba sai a bar miji ya ba da kwaman an gane ba amma girman haƙƙi to wannan shine ka'ida shi yasa aka ce ba su da iko ya hana ta ta je ta ga iyayenta ko ta ga danginta sai dai in suna zuga ta suna ɓata mata aure ko kuma iyayen in ta je suna janta su kai ta gidan bokaye da kaga wani yana da iko ya hana don yanzu ɓangaren su akwai sako mala ya ce an fi so idan wani na ta ya rasu ba miji ba a takabar an fi so ta rage karya kai kwana uku kai koma daga ake rasu ma kaninta na ya rasu wanta na ya rasu kawai ta je gidan sun gama harkokin jana'iza an fita da gawa an binne an dawo a ranar kawai tana dawa ta shaɓa kwalliyarta ya fi malada za mu ji dalilin mana. don in ta ya faɗin irza'an lizzauji don neman yardar miji domin dama rizal lahu fi rizal walidai in ayin aure fa ayyuma imra'atin matar wa zawjuha an harabun da halittar jama mace ba abin da ake son ta nema fahimta ya aure kamar yadda mijinta kawai ta samu gindin zama a zuciyarsa ya ji yana kaunarta yana yaba mata yana jin ita ɗin rahama ce gare shi to don neman yardan mijinta wa qada'an li watarihi falamma qada zaidun minha watara da biyan watsarihi buƙatar kamina da gare ta ma'ana taron da wani nata ya rasu ya rasu da azahar bayan magariba mijinta zai neme ta ba ta da haƙƙi ta hana don biyan haƙƙinsa na aure wajibi ne fahu huwa shi ne mahaifi yafi gare ta wa yurja ana fata gare su min wara'i zalika a bayan haka khairun kasirun alkhairi mai yawa zai zo ku ji wato da mace ɗanta ko wanta ko ƙaninta ko ƴarta ko yarta ko ƙanwarta ko mahaifinta ko mahaifiyarta a cikin danginta ɗaya zai rasu ƙasa da kwana uku sai ta yi kwalliya ta ba da kanta ga mijinta to akwai wani alkhairi da albarka da Allah zai saukar mata alkhairi da albarka da Allah zai saukar mata ko ta hanyar cikin da za su samu ko ta hanyar wani abu ko wata masifa ne zai tunkaro ta sai Allah ya ce to ta dalilin wannan da kai idan faranta mijin an kawar ko wani alkhairi ne ba zai same ta ba sai Allah ya kaddara mata samun alkhairi wannan ke wa yurda lahuma min wara'i zalika khairun katir kama waqa'a kama yanda ya auku li ummi sulaim hadisu ummi sulaim kadai ya ishe mu hujjar a akan maganar da mala albani ya kawo kuma ya ishe mu ya fayyace mana albarka da yake cikin wannan fatawar da aka bayar don kamar yadda ya faru a hadisin ummu musulai wa zawjuha da mijinta abi talha mijinta abi talha al'ansari dan madina radiyallahu anhu yace wala ba babu laifi an asuka in kwararo ko in koro ana so ka yin koro huna a nan kissata huma kissarsu fi zalika a cikin haka ala tsuliha da tsawonta limafiya saboda abin da ke cikin min alfawa'i na fa'idoji wal iza da wa'azozi wal ibar da abin lura inna fi zalika la ibratan fa qala anas radiyallahu anhu sai anas yace wannan hadisin yana da tsayi har zuwa karshen babin nasiruddin albani ya ɗebe su ne a ruwayoyi daban-daban daban ya haɗa su gaba ɗaya shi yasa mai yiwa ka je ka ga a bukhari ka ga a musul ba su kai wannan tsayi ba ya tattaro ruwayoyin ne daga su daga waye daga waye ya har haɗa su duka daga littattafai daban-daban ƙari malik malik ya ce waye malik abu anas baban anas to ai ana cewa anas ibnu malik baban anas sunansa malik saboda aka malik baban anas ya ce li imra'atihi ummi sulaim ga matarsa ummu sulaim wa hiya ummu anas ita ce mamar anas inna hadha rajul lalle wannan mutumin yani yana nabi annabi sallallahu alaihi wasallam annabi yuharrimu al-khamra yana haramta da giya anas ibn malik babansa malik bai musulunta ba shi ba cewa an ana zumali a ce radiyallahu anhu ma sai dai anhu amma ibn abbas sai a ce anhu ma ibn umar anhu ma don da da uban duk musulmai to baban anas mai suna mali dan giya ne yana daga cikin abin da ya tsane annabi don shi haramtar da giya sai to wannan mutumin yana haramtar da giya shi ne kenan fan sai ya tafi hatta aka sha har ya zo sham fa halaka hunaka sai ya mutu a sham bulaguro ya kashi sham ya mutu a can kana iya cewa ummu sulaim da malik baba anas sun yi aure kafin zuwan musulunci da musulunci ya zo annabi ya hijira ya zo madina mamar anas kan musulunta baban ko bai musulunta ba lokacin ko ba a saukar da wala tanki wani shirkat ma'ana ba haramtar wa mace ta auri kafiri ba sai suna zama auren an gane ko to shine kenan kullum ma idan mata tana dan wasa da dan nata tana addu'ar ya girma ya zama babban musulmi na kusa da annabi har da yake cewa ki daina fata min dana wannan abin da yake koyar da kai da a samu aurata biyu uba mai addini uwar babu addini wanda a samu uwa mai addini uban ba addini yanzu dubi ana nan babansa kafiri ne mamarsa din musulma ce sai da matan nan ta yi iya ƙoƙarinta ɗan ya zama ɗan agaji na gaban goshin annabi sallallahu alaihi wasallam da annabi na zuwa ta sai na bar maka ɗana shekara goma annabi da anas nan ko na biyu ta yi iya da na tarbiyyantar da yaron nan ya shiga cikin manya-manyan masana hadisi na sahabbai mutum shida ko bakwai to kage shi ya sa annabi yake ta cewa alaika bi zati din alaika bi zati din abin da ya yasa ake son haka don matarka tana iya hada wani gulmi da 'ya'yanta kai ba ka sani ba shi sa ake son ta zanto mai addini ne ta yi kusa da su an gane ko to shi ne kenan abu tsala ya fita ya yi bilaguro sham na kai malik baba anas sai ya rasu a can da ya rasu shi kenan un musulai ta gama ta kaba ta zama matar da ba ta da miji shi kenan sai manema aure suka zo fa khadaba fa jaa abu talha sai abu talha ya zo fa khadaba ummu sulaim sai nemi ummu sulaim da aure yanzu nema ummu sulaim da aure fa kallamaha sai magana a cikin haka eh ya zo neman aure ummu sulaim mace ce kyakkyawar gaske tana cikin matan da suke da tsananin kyau ga kyau ga addini to kenan abu talha kuma shi ma lokacin matashi ne dan kwalesa kuma dan dangi sai ya zo neman ta da aure faƙalar sai ta ce ya aba talha ya aba talha ma misalata rat ba misalin ka za a mai ba irinka haɗaɗɗen gaye haɗaɗɗen matashi ɗan dangi gaba da baya ga canji aljihu ga kaza ga kaza ba irin ka za a mayar ba walakin naka sai da illar ka ɗaya kana fama da wata virus virus nan ya ji na corona eh imru'un kafir kai mutum ne kafir wa ana imra'atun muslima ni mace ce musulma la yuslihu li bi inganta gare ni ba an atazawwaja in aure ka wa qala sai ta ma za ka haruki wannan fa ba shi ne zamanin ki ba wannan ba shi ne zamanin ki ba qala ta ce wa ma hari to menene zamani na qala ta asfara wal bayda kudi kawai kudi kawai ana zamanin kudi ne ba a zamanin addini asfara a baki yalo yalo shine zinari wal bayda da fari fari shine azurfa kamar yau ka ce a baki dollars da euro an gane ko kala sai ta ce fa inni la uridu safra ba na son yalo yalo wala bai za ba na son fari farin ba na son dinari ba na son azurfa ba na son dala ba na son euro ba na son sefa ba na son naira uridu min kal islam ko musulunci na kristiyani fa in tukulin in zaka musulunta fa baka mahari ni shine sadaki na wala ga ghayrahu ba zan tambaye ka wani sa ba a wata ruwaya ko ya zo da lafazin ya zo ya baje hajarsa yace yana kaunarsa yana mutuwar sonta zai aure ka sai ta kira sunansa ya aba talha ya kai aba talha sai ta na amsa miki sai ta ce da shi alaisa lazi ta abudu khashab shin wancan Allah da kake bauta masa gunkin naka na gida din wannan kenan ya nuna ta yi bincike a kan shata ta yana da gunki a gida ta ce ta san wancan gunkin naka da kake bauta masa khashaba itace ne kan butu fil ardi ya tsira daga ƙasa najara habashi ba habashe ɗan itofiya kafintan itofiya ya gyara da lokacin kajintocin da suke gyaran gunki a madina yan ethiopia ne ita kwarai kuwa ita ce ne ya tsara da ƙasa ba habar shi ne ya gyara kwarai kuwa ke gari a sai ne sai ta ce a yaju wa an tal'aƙil yanzu ya halatta da hankalinka an ta abu da alhasha ba ka bauta itace ce da ana ƙonawa a ɗuma ruwa da shi a dafa abinci da shi a gasa nama da shi yanzu ya dace ka bauta ne in za a kona shi yanzu shi yanzu zai iya karban ka in za a kona ka ne sai shi ma bai tsira daga kokuna ba daga dangin konannu sai ya ji kawai ta raina masa hankalinsa ya za ta sai yanzu da hankalinsa da ransa ya ɓaci da ta garansa ya ɓaci yanzu yana ganin kenan ta nuna masa shi duk haɗuwarsa ɗin bai haɗu ba sai ta ɗan zuga shi ka ƙara kara masa tsayi dama ana cizawa ana hurawa eh, saboda haka ko da arne ne eh, wanda misali ba musulmi za ka masa mafiya kana kushe wasu shirkan da yake yi in ka garan sa ba sai ka yabi wani aikinsa sai a sake koma a can to yanzu ya nuna ƙacin ranka ta duba wani kalma ne ɗan gaye yake so a gaya masa musamman ga wacce take so ba abin da yake son kamar ta ce i love you sai ta ji amma ana fi kalla ragiba wallahi ni game da kai ina mutuwar sonka kabba sai ji daɗi sai ta ce wa ma misalaka yuraddu kuma ba irin ka bane zai zo neman aure a mai da shi haika sai ta ga kan ya kumbura kar ya fashe ka bar ka sake cizon shi sai ta ce walakin naka rajulun kafa matsala sai kafiri ne wa ana imra'atun muslima ni ko mace ce musulma to yanzu kenan ta nuna aure ba zai yi ba to yanzu kamar yana so ya ce ya tambaye ta ba mafita ne sai ta ce to akwai mafita ba fa in tusli in zaka musulunta ba za ka ba ina sadaki dama ya zo ya gaya mata shi treloniya ne a kaza biloniya ne a kaza sai ta ce la uridu minka safra wala bayda ba na son da ba na son gurba wa inna ma uridu minka al musulunci nake so ce mace ba hana ta auren ɗan iska ba tana iya gyara ta sai ta aure shi ba ta a jiya ɗan jiya ne jiya ɗan iska ne in ya tuba yau falin layi alhamdu yanzu kaga abu tsala ka surgumin ɗan iska ne ba ka surgumin arne mai bautan gunki ne tegan ne ba shi ba ahalin kitabi ne amma kaji yanzu ta musulun ta inna la yuhibbu tawabina wa yuhibbu al-muttaqin shi ya ce ga wani ɗan iska yana neman auren yarka kuma ta kamu da ciwon son shi ya ba kokuwar raba su za ka yi ba za ka yi kokuwar gyara shi ne ka shirya da shi ta ce kai mutumin kirki ne da zan baka yata amma kana shaye-shaye addini na ya hana ai ba kai nake ki ba halin ka din ne nake ki a yalla bai zan bari to kirawo manyan ka kai alwala ka dafa qur'ani ba za ka ƙara shaye shaye ba shikenan ba an gyaro ba in kai mai kuɗi ne ma in rashin jari ne yake yin haka rashin sana'a ne bayan ka tubar da shi shikenan ka tsantsoki dubu ɗari biyu dubu ɗari ka ce gaji je ka yi sana'ar robobi kuma ka aura da shi la an yadi Allah duka rajulan wahidan khairun laka min amma kai baka gyara shi ba kana da hanyar gyara shi baka gyara shi ba ka ana shi yarinan nan kullun ya ganka haushin ka yake ji to kullun ana son a ya soyayya ne kada ya hada gaba to ka ji duk son addinin ta din ta ce in ya gyaru za ta aure shi saboda haka don a nuna mai mugun hali fa ba shi ake ki ba halinsa ne ake ki ina fata an gane kawai buɗan bakinsa mun dawo cikin littafin na eh, eh, rijal wa nisa da ta ce fa'in tusulin fa za ka ma'ari wala as'alu ka ghairahu qala sai ta faman li bi zalika wane ne za a haɗa ni ya bani wannan musuluncin faman li bi zalika wa zai bani musulunci qala ta ce laka bi zalika rasulullah rasulullah wanda zai baka musulunci ka je wajen manzo wannan ya nuna ce babu laifi in kana da wani malamin ka wani ya zo musulunta kana iya haɗa shi da malamin ka ya musulunta sai ita ma za ta yi ta ba shi kalmar shahada ai sai ta ce manzo Allah zai ba ka sallallahu alaihi wa wasallam fa abu talha sai abu talha ya fice yuridu nabiyya sallallahu alaihi wa wasallam yana neman annabi wa rasulullahi jalisun sai je tarar da annabi yana zaune fi ashabi a cikin abokanansa sahabbai kenan falan mara a lokacin da annabi ya gansa kala yace ja'akum abu talha ga abu talha can yana zuwa muku ghurratul islam annabi ce ina ganin hasken musulunci baina ainihi tsakanin idanuwansa ashe musulunci yana da haske jama'a shi yasa duk farantakar mutum in ba musulmi ba sai ga yayi duhu duk bakantarsa in musulmi ne sai ga yayi haske yace ga Abu Talha yana zuwa haske musulunci yana goshinsa inda zaka gane da wani zai zo masallacin ku ya zo musulunta wallahi yana furta kalmar shahadar nan ana ba yana furta sai ku ji duk kuna son shi kawai sai ga kowa yana dan lalima aljihunsa yana cire wani canji ya bashi sai ga wani yana ba yana tashiwa kawai ya kalle shi wani ba ga sarkin garin a wurin amma bai damu ya kalle sarkin ba wannan yunana da ya musulunta yanzu yake sai ya kalle shi musulunci yana da wani haske wujuhun yawma idin nadira ila rabbiha nadira yawma tabyaddu wujuhun wa taswadu to annabi ce ga abu talha yana zuwa akwai hasken musulunci a fuskarsa fa akhbara rasulullah sallallahu alaihi sai abu talha ya bawa annabi labari bai ma qalat ummu sulaim da abunda ummu sulaim ta faɗa fa tazawwajaha sai ya aure ta ala zalika ta ga musulunta danta Anas ibn Malik sai ya zama alwalinta ta yana iya zama alwalin mamar shi muddin ba babansa ne za a aura ba sai anas ya aurar da mamar shi wa abu talha sadaki shi ne ashadu Allah, ilaha illallah wa ashhadu da muhammadan ba kaya ba promis ba akwati ba sadaki wannan shi ne sadaki wannan ya zama raddi ne ga wasu da suke cewa ta musulunta ne don wane ya aure ta ko ya musulunta ne don a ba su auren wacce to ya yi aiki ba ce gari ba da haka ka zo ka wuce ka ga kwata-kwata da zai sayi kwalban manja ɗaya ya kulla sai kake in ka musulunta zan ba ka jarka ɗari na manja ta halatta musulunta ko musuluncinsa ya yi don annabi ya taba tashi ya yi hadarin kyauta na kuma ɗari ɗari ya rika raba wa mutane wanda ba musulma ko duk wanda aka baka zai biyo baya da godiya da musulunta an gane ko don yana daga cikin jahilci ka ce kana da kwamiti za ka musuluntar da mace amma ba za ka eh, ga wani wanda ya musuluntar da ita ba za ka yi musu aure ba wanda ya zama sila a ka bar soyayyar sai ce wala me yanzu me yasa Abu Talha ya musulunta sai ya aure wannan baiwar Allah shi musulunci ko ba don Allah ba ko da ɗaya ne ko da biyu ko da miliyan ka musulunta yau da gobe zai zama don Allah don haske ne ya fara da jikinta. to haske ya fara shiga za ka bari ka shiga duhu ne kada za ka bari ka shiga duhu ba a ce ga ɗaki ga ac ga hasken wutar lantarki wannan ɗaki kuma ga sauro ga du a ce ka zauna ɗaya ba za ka je ka zauna du ba in ka ɗana haske an gane ku to shi yasa ka ga a nan ya ce ya rasulullah na je neman auren un musulun sai ta ba za ta aure ni ba sai na musulunta to na zo a musuluntar da ne a aura mai ita kuma na bai ce eh, ya halatta ba ce musuluntar ga ba don allah ba saboda haka mu mai da hankali kar wata ta in ta zo ta musulunta sai a ce akwai saurayin da fiye so eh akwai ina yake kira shi dama kina son shi ne eh kana son ta ne eh kai musulmi ne eh sai a aura shi. kana ce dan iska ne shi dan wiwi ne kaza kaza to kai da dan sunna dan rawani din dan daga wancan kai ka musulunta da ita wancan dan iskan ba shi ne soyayyar sai ne ai shi yanzu da iskancinsa ma ya zama ya zama dan kura ne ai ba zai musulunta da ita ba shi ma zai zama ya shiga addinin da na siyawa amma ya ja ya tsaya ya kasa ya tsare yake ba zai shiga nata ba sai dai ta zo nashi ai wani ya kamata ku yi masa rauni shi Ya kamata ku yi masa rauni saboda haka a daina rigima sai ku aura mata ah, wani ita ko ga wanda ya musuluntar da ita sai ka zo ga ta koma ruwa kun fahimci wannan saboda haka karka ka zo ka ce kaza kaza ustaz kai me ya saka ba ruwanka kai wannan ya kawo tsaruwa in yana da halinsa da ba mai kyau ba sai ka ce to kaga fa kai yau daga yau ba girma ya kama ka ka sani ba wajen Allah yanzu matsayinka daban ka kawo musulunci karuwa ka sani ba akwai malamin da zai rayu da tarin ilimi har ya mutu bai taɓa musuluntar da wani ba kai yanzu ka zama ka musuluntar da wani to yanzu kai za mu saka ma a kwamitin masallaci za mu saka a kwamitinmu na masu musuluntar da mutane Allah maka albarka to amma an ce kana kaza kaza kuliya kuliya to ka bar wa'annan abubuwan in ma akwai karancin jari abin da aka bude a taimaka mata shi ma a gutsura masa haka ake jama'a haka ake shine da'awar fa kaga na annabi ta wannan dan iska ne ba za ki aure shi ba a bari sai ya natsu to kafin ya natsu in ta koma fa wannan ke to shi ya sa fa akhbar rasulullah bima qalat ummu sulaim eh wannan shine ka'ida an taba irin wannan a wani gari wani ne ya musulunta wata ce ta zo ta musulunta shi kenan da ta musulunta sai aka ce za a bata malam wane ya aure ta ita kuma tana da saurayinta ai ta san da malam wane da ita take san wancan take so da aka maza sai aka ga kuma da shi wancan ya maza da aka ji aka gwada tana da cikin wata uku a shi wancan ne ya mata ciki an zo ana kaza kaza a yanzu kaza kaza ba za a bashi ba nace wace ba za a bashi kawai ta yi istibra'i sai a gyara in ta ga kammala istibrai ta haife sai a yi musu aure mai kyau a sha walima a shi ke na magana a kare ba a dama duk dan adam mai kuskure ne kullu bani adama kafa, wa ina ta tawwabu wannan ke saboda haka mu daina mayar da musulunci wani abu ne mai wuya sai da zanto muna sa mutane suna guje musu don da irin ka ne kadai waɗanda ko tsayu da addini ko ka rike kyamkyam da iyakanku ne a Najeriya ko a duniya da iyakanku ne a Najeriya ɗin to da kafirai sun gama da ku amma yanzu idan kafiri ya ganku da musulmi na ganin da na ɗan iska ɗin duka yana ganin kun fi yawa sai ya ɗarta haka ake yasa su ma 'yan iska da ranar su فأخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم بما قال أم سليم سيباو النبي لابار أبونا أم سليم يا جاء مسا شيء أبو طلع فتزوج على ذلك قال ثابت ثابت هو البناني شنو حافظ الثابت البناني أحد رواة القصة أي دقوا مرويتا ونن قصة أنا أنس دقا أنس فما بلغنا لا فما بلغنا بي إسو منا با أن مهرا a ce lalle ga wani sadaki labari bai iso mana cewa anna maharan ga wani sadaki kana a'zama minhu wanda ci sadakin auren Abu Talha da Ummu Sulaim tunda Allah ya duniya bai auren da sadakin ya kai wannan ba an gane ko sadakin ba kalmar eh, tauhidi ne jama'a tauhidi musulunta wannan kenan shine kenan wannan gabar sai ya ce adaminu annaha ya ta yarda maharan ta yarda bil islami da musulunci maharan a matsayin mai sadaki ta yarda da musulunci a matsayin sadaki an gane ko fatazawwajaha sai abu tsarha ya aure ta wa kana imra'atun malihatul ainaini ita mace ce mai kyakkyawar ido in ka ji an ce hatul ainihin mace ce tana da kyakkyawar ido kamar gwal fiha sughar akwai dan kankanta tattare da idan bai girma sosai ba ido ne daidai kyakkyawar mace ce fakanin ma'u tana tare da shi hatta wuli da lahobu ne har aka haifa masa dan karamin yaro wato sun je sun ci gaba da zaman aurensu kaga dan kwali ya ja hula kenan ko ba ka ba shikenan alqur'ani tauhidi ya jawo shirka ko jama'a shikenan har suka ayyuka wa kana yuhibbuhu abu talha abu talha yana son jaririn nan hubban shadidan so mai tsanani yana son dan nan da suka haifa so mai tsanani wa maridus sabi sai yaron nan yayi rashin lafiya maradan shadidan rashin lafiya mai tsanani wa tawaba a abu Ɗalha. abu Ɗalha ya karaya tawaba ya karaya limaradu don rashin lafiyarsa karaya ya jingina harkokinsa gaba ɗaya za ga wani abu ne mu a nan ba mu saba ba za ka yi ga balarabe yanzu ɗansa babu lafiya to yana iya jingina harkokinsa na shago ba ya karbi fasa a ofis kawai ya zauna tare da yaro yana ɗebe masa kewa akwai wani malami ana ce masa shai amur alhuzaifi muna muna jidda tare to zan dawo makka don lokacin tafiyar mu yayi sai ya ce shi yana duba muhimmancin raka bako kuma ya yi niyyar wayannan kwanakin ba zai fito ba akwai karamar yarsa yar shekara kusa ba ta da lafiya ya ce uridu an aqdiya jami'a ayyami ma'aha yana so ya zauna tare da ita yana ɗebe mata kowa mu ba irin namu an kwantar da ɗan kasu ka je ka leka ka tafi wani masu yan taimaka wai su su suna da tausayi tarewa zai yi dan yana daga ciki mara lafiya in yana ganin wa'inda suka shaku tare yana ƙara masa ƙarfin gwiwa shine na ce masa na sauke masa ya ce sam sai ya kai to shi yake jan motar amma yana tafiya yana share hawa yana tuna yarinya ya zo yana aje ni sai ya koma to shi ma abu tsala ya jingina harkarsa in kaga ya da sai sallah yana tare da wannan yaro wannan kenan yana tare shi yasa ai kaji aje mana iyadatul marid ana son a riga kai sa wajen gaida mara lafiya to shine kenan abu talha ya kare da shi auta ba a ba lahu ko kuma ya kyale komai don yaron nan fakana abu talha ya komo salatul gadati ya kasance abu talha yana ya tashi ya je in ya je sallar safe in zai tashi don sallar asuba gadat asuba ya tawadau sai ya alwala wa nabi sai zo da annabi fa yusalli ma'ahu sai sallah tare da shi wa kunu ma'ahu sai kasance tare da shi ila qaribin zuwa ga kusan minnisu na rabi ne wa ji sai ya dawo <clears throat> ya kilo ya kailula wa ya kula ci fa idza salla dhuhr ya salla za ta hayya sai ya kimtsa wa zahaba fa lam je ila salatil asr ba zai zo ba har zuwa sallar isha <clears throat> fan talaga abu talha <clears throat> sai abu talha ya tafi ashiyatan da yamma ilan nabi wajen annabi wa fi ruwata wata ruwaya ya tafi ilal masjid zuwa masallaci masallaci ana kiransa masjid don girman sujada ba a ce masa marka wurin ruku'i sai a ce masjid domin a sallah sujada ita ce babba shi in kabli da bali ya faru sujudul kabli da bali yake ba a ruku'ul kabli da ruku'ul ba'di saboda haka sujada shine sallah wa mata sabi a fita abu talha tsakanin magariba da isha sai yaron ya rasu yaron ya rasu to shi kwa da yi magariba sai ya jira isha za a samu ladan jira aha da abu talha yi fito eh, wa mata sabi faƙalin umu sulen sai umu sulen ta ce layan iyanna kada ya ba da labarin mutuwa annayu shi ne ba da labarin mutuwa layin iyana ila abi tsala kar wani ya ba da labarin mutuwar wa abu tsalha ahadu mutum ɗaya ibna kada ya ba su rasuwan ibna hudansa hatta a kuna har ina son in kasance ana ni ne wanda an ahu zan ba da labarin mutuwar lahu gare shi kaga da mace mara haƙuri ai ba ma labarin labari ba in ta kafsa ihu yana masallacin zai ba ma sai ta yi bayani ba a ihun zai gane me ya faru to ita ta ce yan gidan sun gane yaron yaron rasu kar kowa ya gaya mai gidana ni zan gaya ne saboda haka iya shigo kowa ya sake masa fuska a kyale shi to ita ta sani duk yadda aka sai da sami gaji abin da yaron in uban ya ji labarin mutuwar daren nan ba zai barci ba sai ta shara hawaye to ita ba ta son mijinta ya ƙi yin barci a abin da Allah ne ma bai jarrabe to irin wannan matar za ta bata mishi rai da ganga yanzu mutuwar ma baya son ya ji duk da ita ta yi na'uda ta haifa kaga wayanda suka san fikihun aure jama'a domin aure fikihunsa wallahi su samu aji wajen mijin sai ki samu aljanna in kin rasa sai wuta shikenan fa hayya ati sabi sai ta kimtsa yaron mai kimtsa yaron kai masa wankar gawa ta masa likafani saboda haka uwa na iya yi wa ɗanta haka don bai bala wa ɗanta shekara shida bakwai biyar takwas yaro sai ta yi masa wankar gawa ta yi likafani ta yi wa yaro wankar gawa ta yi likafani ta kimtsa yaron ta saji a likafani ba saura kawai a ɗauka a je magabarta sajjad alai sai ta lullube shi ta ɗau wani sai ta kwantar da shi akan gadon da yake kwanciya ita ba masa bargo za a ɗauka barci yake E barci ne mana amma babban barci ne shi ne kenan a abu talha wa wada'ar su ta ajiye fi janibin baiti a gefen ɗakin a ɗakin amma a gefe ta inda ake shimfiɗa masa kayan waje abu tsala sai abu tsala ya zo min inda rasuwa daga wajen manzo Allah hatta da khala alaiha har ya shiga wajenta wa ma'ahu nasun tare da shafa wasu mutane min ahalin masjid daga yan masallaci min ashabi daga abokanansa sun zo su dubi jikin yaro a shayar yaro فقال سيتي كيف ابني يا nawa fa qala sayyidi ya aba qala ya aba qala ma kana yaron nan fa bai kasance ba munzu ishtaka tun da ya fara jinya nan askanu bai taba samun sauki ba mino daga rashin asa kamar yadda ya samu yanzu ba da yana barci ne wa arju ina fatan ma an ya kuna kadis saraha ya huta ba zai sake cutar nan ya huta da jini eh to dama ai mutuwa dan aljanna hutu ne to yaron bai balaga ba ya huta wannan confirm ya huta ta sai masa tauriya qaribun zahirun ghayr al murad ba'idun khafiyun huwa al murad fa'atarhu sai ta zo masa bi asha'i da abincin dare ita har ma tsayawa ta yi ta yi girki ta haɗar masa farfesu da abubuwa masu lafiya sai ta zo masa da abincin dare ƙarrabar su sai ta kusantar da abincin ilayin gare su shi da bakinsa fa aishau suka citu abincin dare wa kharaja alqawm mutane suka fita qala ta faƙa mai ila firashi sai tashi zuwa ga shimfidarsa fa a rasa ya sa kansa ya sanya kansa ma'ana ya kwanta ya sa kansa a kan filin sun maƙamar fana sai ta tashi fata tsayyaba sai ta yi kwalliya mana tashi shiga ban ɗaki ta fesa wanka ka dubi uwa mai tawakali da ba Allah ya kaddara ba Allah ya riga ya kaddara sai na Ali aka zo ana tsaronsa jami'an tsaro suna tsaronsa ce tsaron nan na me suka ce kar matsala ya same ka ce matsalan daga sama ne kar ya same ni ko daga ƙasa na mutane sai aka ce daga ƙasa sai ta ai duk matsalar da zai same ni daga ƙasa ɗin sai an ƙaddara a sama sai ƙaddara ya sauko to in ba na sama za ku tare ba wannan ba shirme ba ne wadda ke to shi ne kenan sai ta shiga ta yi wanka ta fesa kwalliya fata ƙayyaba ta sa turare turaren su na mata wata sanna allahu ta yi masa kwalliya ta sanna'at ta yi masa kwalliya ahsana mafi kyawun maka na sas na ukabla zalika har ya fi kyawun kwalliyar da take kafin nan ya fi kwalliyar da ta yi ranar amarcinta kunga kuma tana son ɗanfa ɗanta da ya rasu tana son shi sun maja a kwan ta zo har ta da kala ma wata shiga tare da shi al-firashin ta shiga mayacin sa mayacin bai zanto ba illa an wajada riha tsif yana jin kanshin turaren ka ne min wace kasance da gare shi ma ya kono mina rajul abin da yake kasancewa daga namiji ila zuwa ga iyalin sa mana sai sha'awar ya tashi mana sai ne ne ya kusance ta wannan ya nuna babu laifi ana iya jima'i a ɗakin da akwai gawa ina fata an gane yau shi ne kenan eh, ya kusance ta ma kana akhirul layl karshen dare me karshen dare an yi as an yi kira saura asuba zai tafi masallaci to yanzu ne za ta ji amma don albarkaci a yi wa jama'a bayani don a zo a ji abin ne gawa jama'a qalat ta ce ya aba tsalha ta dubi ba da hikima ta musuluntar da shi ba to yanzu da hikimar za ta lalashi zuciyar shi shi sa mace mai hikima yana da kyau sai ta ce ya aba tsalha a ra'aita shin ka gani ne lau na kauman da wasu mutane a aro sun ba da aro kauman wa wasu mutane ariyar talon abun aronsu da wasu ga ba wa wasu aro aron fartanya ne aron matonin jaku aron kaza wasu ka ba wasu aro fafa aluhum sai wanda suka ba da aron suka tambayi masu shi iya gare da suka ce wane aron matonin da muka ba ka ba mu aron gatarin aron fartanya da muka ba ka ba muna bukata a kana lahum an yamna ohun shin ya dace su hana su ce ba za a ba ku ba faƙala na ta ce a'a bai dace ba kawai marmaza a ɗauka ba su har da godiya <laughs> wani mar marmaza a ba su faƙala faƙala ta ce fa inna la azza wa jalla lalle Allah mai girma da ɗaukaka kana ya kasance a araka ya ba da ka aron ibnaka ɗanka ariyata ai ɗan aro Allah ya ba samun menene aro abun da dama tun da baka da shi ai da baka baka aiku ba sai Allah ya baka ai aro ne Allah ya baka shi da kenan ah, Allah ya karbi aron da ya baka Allah ya baka aron ɗanka areta aro kuma qabada hu ile to yanzu Allah ya karbi kayan shi fahta ka nemi lada wasbir ya yanzu ita take yi wa mijinta ta'aziyya jama'a a kan ɗan da ita ta sha wahalar ɗaukan ciki da naƙuda da aiko faka zuba sai fashi. shi fashinsa shi ne har ta ƙyale ya kusance ta alhali suna da gawa a ɗakin ina damar shi za a wata ruwa ce yawa gashi na ma'ana sun ma'ala sai ce taratti ne kin bar ne hatta iza wa ƙatu har sai da na abka bi ma wa ga abin da na afka bihi da shi na aiki ilayya sai ki bani labarin mutuwar ibni dana fastar ja'a amma duk da aka yi istirja'i wa hamida la gudu Allah ma'ana abinda annabi ya karantar inna lillahi wa inna ilaihi raji'un dama in danka ya rasu za ka inna lillahi wa inna ilaihi raji'un alhamdulillah za ku hadisin Eh, idan yaro ya mutu Allah zai ce malaku me ubansa ya fara. sai su hamida ka wasar da ya gode maka kuma ya godiya ai tunda Allah baka yaron ko wata ɗaya a duniya ai Allah baka wata ɗaya ko to wannan sai ka gode maka akan zaman da kuka yi an gane ko to shi ne ke to shi ne na anan eh, eh, ya gode wa Allah amma kuma abin da ta yi din bai masa daɗi ba a hafalan ma asuwa da gari yawa ikta ta yi wanka na janaba sun magada ila rasar sana yi san maga zuwa ga manzo Allah ta salla ma hu yi salla tare da manzo Allah fa akhbaru sai ba su labari gashi gashi abin da ya faru tsakanina da iyalina za mu ji a waje annabi laifi ne ba laifi ba da رسول الله عليه بارك الله لكما الله يسنيا مكو البركة في غابر ليلتكما أتكين abin da ya a cikin shuɗewar daren nan na rabiri lailatu kuma shuɗewar daren nan yanzu wannan shi muhallin shayi na nasiru dini albani wato da mace duk da in ba mijinta ba wani na ta mutu an ba ta tana iya ta kabawa kwana uku to da za ta cancel din ta kaban ma da ya fi kaga a nan ai ita wannan mata ma ba a ma binne dan nata ba ta yi wanka ta yi kwalliya har ta ba da kanta ga mijinta kuma sai annabi ya roƙi Allah ma ya sa albarka a haka shine muhallu shayi na imam al-bukhari eh, na nasiruddin albani rahimahullah fa taqalat sai ta yi nauyi min zalika daga wani alhamdu na ciki ta yi nauyin ciki ma'ana ta ɗau ciki cikinta ya nauyi ta samu juna biyu an gane ko ta samu juna biyu an gane to shi da kenan wa kana ummu sulaim ya kasance ummu sulaim safiru ma annabi tana bulaguro tare da annabi takhruju ma'ahu takhruju idza kharaja tana fita in zai fita wa tadkhul ma'ahu idza dakhala za ta shigo tare da shi in zai shigo idan annabi zai yi bulaguro na hajji ne na yaƙi ne ana tafiya da ita ita ma tana cikin wayanda suka iya treating in ciwo da sauransu na cikin likitoci na su tare da ita ake tare da ita ake da wannan ke to ta fita tare da mijinta sun fita yaƙi tare da annabi kuma tana da juna biyu wa ƙalar sai annabi ya ce kuma tunda idza walada idan ta idza walada in ta aifu fa tuni bi sabi ku zo min da jariri ma'ana tun asbahin da da aka wa annabi bayanin ga yadda aka yi a wannan daren annabi ya ce in ta haihu ka zo kar a yi wa jaririn komai a kamun shi don na musamman eh, shi da ƙara sai ce fa kansa ya kasance annabi fi safar yana cikin bulaguro yamma tana tare da annabi a bulaguron da mijinta wa kana sa idza ata madina annabi in zo madina min safarin daga bulaguro la yadruku ha ba ya shiganta turukan shigan dare turukan shigan dare fa da naumin al madina sai suka zo kusa da madina fa darabaha sai ya buge ta al na naquda sai naquda ya buge ta al makhad naquda fa ajaa al makhadu ila jizbi nakhl shi yasa ake cewa karamar dabba bintul makhad don ita yar mai naƙuda ce yanzu mamarsa ta ɗau cikin kanwarta tana cikin naƙuda shi yasa ya cewa bintu ba sai naƙuda ya buge ta menene naƙuda shine murɗan ciki don juyawan jariri ya fito shine naƙuda wata basa alaiha sai annabi ya tsare a kanta abu tsala abu tsala don idan annabi zai jira su don irin sun tunkaro madina bayan la'asar in dare annabi zai shiga madina ba to ya ce za a jira ta yi naƙuda ta aiki dare zai shiga to a ko yana da dakaru sama da mutum dubu sai ita ɗaya a can kowa ya kwana a waje ta annabi ya mijinta ya tsaya tare da ita in ta aiku ita da mijin sai su shigo su za su yi su shigo da dare ina fata an gani shi ne annabi ya tsayar da abu tsala wani tsalakar su annabi ya fice faƙala abu tsala sai abu tsala shi ma sai ya ce ya rabbi ya ubangiji ku ji Allah Allah yanzu da fitsari ya dame ka ko babu wajen fitsari in kana da imani da yaƙini kana iya roƙon Allah ka daina ji an gane ko ana ta tafiya ba ba pampas ne da kai ba ba po ne da kai ba jejin akwai hatsari ana kinnabin fitsari ya dame ka sai ka ce ya Allah ka ɗauke mu wannan fitsari shi nan sai ɗauke sai an je inda aka tsaya sai ka ji in kana da zanzama sai ka sha da niyyar haka na gaya muku imamu turmuzi babansa baban imamu turmuzi ya ba da labari yana dawaki a jikin ka'aba irin shabin dare tsakar dare sai fitsari ya matse shi ya ɓace shi ya matse shi to lokacin kuma a zamanin da ne makka su harami ba shi da wutan lantarkin da yanzu yake da shi a yanzu dare da rana duk ɗaya ne a wurin to lokacin ba shi da lantarki lokacin babu wutan lantarki wurin duhu ne to da nan baban imamu turmus yana ta yi fitsari ya dame shi yana so da bayan gida a ya yi fitsari amma kuma mahajjata duk sun gaji suna barci a filin kuma ga duhu ba a hasken wata iya ce zai je fitsari zai rika taka mutane ko sai tuna ga zanzan a jikin ka'aba sai tuna da hadisin ma'u zanzan lima shirida zanzan niyyar da ka sha don shi sai ya ɗibi ruwan zanzan a kofi ya ce ya Allah zan sha zanzan nuna don in daina jin fitsari yana shan kofi da sai daina jin fitsari sai ci gaba da dawa har aka yi kira na biyu aka yi sallar asuba ya zauna ci gaba da wurin sa rana ya fita ya yi fi laraka a biyu baya jin fitsari ya sace yana fita yana zuwa dabban ɗakin sai ya ji fitsari sai ya shiga ban ɗaki waliyan Allah kenan jama'a mu matsalar mu za mu ce bari mu gwada shi ne matsalar mu fa jama'a Ya eh, ai da gwaji jirgi ya tashi wace ba kana gwaji shiri ke to shi ne kenan a wannan lokacin sai abu talha ya daga ne ce ya rabbi ya ubangiji innaka la ta'lamu kai ka sani annahu yu'jibuni yana kayatar da ni yu'jibuni yana kayatar da ni an akhruja in fita yaƙi ma rasulika tare da annabinka idza kharaja ya fita kursuli kursulari sanin wa adkhulu ma'ahu kuma ina son in rika shiga madina eh, da tare da annabi ya da khala in zai shigo to yau mun fita tare kuma ga ba za mu shiga tare ba wa qad sabastu haqiqa kuma ukhtu bistu ya Allah an tsare ni bi tara da abin da ka gani yanzu ga matata na guda take ya Allah yanzu na rasa falalan shiga madina tare da annabi kawai sai take Allah ya tsayar da naƙudan ta daina ji take take kawai sai Allah ya tsayar da naƙudan تقول أم سلمة تاكي أم سلمة يا أبا طلحة ما أجد الذي كنت أجد يا أبا طلحة نادينا جن أبن نكسن شيء إن أجد نادينا جن نقول فانطلق أسير سكا في تاب تاب تاري سكا شغو مدينة تاري دعني قال سيجا وضربها المخاص نقول أبو جيتا كارو نجي هنا قدم لوس نسكة وجرة فولد غلاما سيتاكي دعنا مجي وقال لابنها أنس sai ta ce wa ɗanta anas la yas'amu shay'an dan nan fa ba zai dana komai ba hatta ta guduwa bi ila sai ka san maka ka je wajen annabi da shi ba za ka bashi komai ba sai an kai shi wajen annabi don annabi ya ci haifi kan a kame shi to ta ga kuma dare ya yi annabi ya zo da gajiyar tafiya a bar shi da safi a kai wa annabi eh. wa ba sai ta ba wa anas ɗan wa ba'asat ma'ahu sai ta tura dan tare wa ba'asat ta turo ana da jaririn ma'ahu tare da shi bitamratin da dabinai saboda haka matarsa tana da ciki ma shanka aje dabino a gidanka na kwaya ɗaya dabino ba zai ajo ba a ce ta aiki sai ka zo cross neman dabino wata tara baka samu kuɗin sayan dabino kwaya ɗaya ba ai abubuwan da aka tara mana aifuwar ta din sai a sa dabino kawai a ciki ba shi ke na wuce wurin ba amma a tsana ta neman dabino shi da kenan shi da kenan ta tura tare da dabinai ƙalafa ba ta jariri kuma ya kwana ya biki yana kuka amma an ji ba shi noma. don sai an kai shi waje annabi anas ya ce wa bittu na kwana muhanni an alaihi na karkata a gare shi muhanni an ai ma'ilan don matar ta ba wa ɗanta ana ziyara don ka san uwa da tausayi ɗanta in yana wurin ta yi kuka za ta yi ta ba shi nono in kana neman wanda yake da karancin tausayin jariri ko gwabro ne ka yi aiwa balla na san wahala to shi ne sai aka ce anas a matsayinsa na goro ya je ya zauna da jaririn jaririn ya ta ihu ka ba shi da abin da zai ba shi sai da safiya ya wuce da ciwon sha'adai malam shaibu kana da tausayin jariri kuwa babu ho akwai na'uran da eh, eh, yayin musali fa zai zo da shi sale bigan a gwada tausayin to shi da kira anas sai yake ukali uhu ina ta jujjuya yaron jaririn hatta asibatu har gare waye fa gadautu sai na sammaka ila zuwa ga manzon Allah sallallahu alaihi wa alaihi burda jaririn eh, wa alaihi burda annabi yana sanye da babbar riga annabi yana sanye da babbar riga sai ya yi sallar asubahi gari ya waye yana garke garkensa annabi yana taba kiwo jama'a wa huwa yasimu yana san yana lalas yana sanya alama ibla a jikin raƙuma au ganama ko cikin tumaki ma'ana da kibiya a nunsa yana sa sai a jikin raƙuma ko jikin tumaki qadimtu alayhi sai na zo wajen annabi falamma nazara ilayhi da annabi ya kalli jaririn qala li anas sai ta anas a waladat bintu milhan yar milhan ta aifu ne ta mama anas ummu sulaim ce bintu milhan eh ka san kai eh ka san mamarka amma wanda ya girme mamar taka ai shi dilin da babanka yake kwawani ne ta wuta kirniya yar milhan ɗin ta aifu ne don an mai annabi ce ta aifu ne don dama annabi ya sani an tawo tana fama da lebo kala na sai sai fa kala ta annabi ce ruwaidaka ka dan jira ni ruwaida fa mahilil kafirin amilhum me ruwaida ka dan jira wani ya zo wajen ka sai ka ce ruwaidan ruwaidan ka dan jira ni ka dan jira ni an gane ko to shi ne kenan sai annabi ya ce ka dan jira afrahu laka afrau zan karkato laka gare ka mala in na gama wani abun zan dawo gare ka yiwa annabi ya fara wani aikin da ya dace ya gama tukuna qala fa alqa ma fi yadihi bayan annabi ya gama lalas sai ya yarda abin da yake hannunsa na kibiya din fatanawala sabi sai ka bi jariri kaga kar ka je ka dauki jariri da aska a hannunka da reza a hannunka da wuka a hannunka sai abin da zai zama zai iya cutarwa kar sai ka ajiye sai ne annabi ya yarda abin da ke nan sai ka ji jaririn wa qala sani bai ta amma ahu shay tare da shi akwai wani abu ne ko zo da wani abu qalu na'am sai suka ce eh to ana an ce qalu to me yiwa ana san akwai abokane sun raka shi sai suka ce eh tamara akwai dabino fa akhadha an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam sai annabi ya karbi ba'd tamri sashin dabino fa madagha hunna sai tauna su madagha hunna ya tauna su thumma jama'a sana ya tara buza ga huyawun thumma jama'a sana ya tara buza ga huyawun da yake dauke da ɗanɗanon dabino thumma faghara fahu sana ya buɗe bakinsa fahara ya buɗe fahu bakin yaron wa aujara ya juye shi iyahu gare shi wannan faja'ala sai sanya ya hannu yahniku sabi jaririn yana la'an eh, fajala sani mai sani ya hannuku sabi ya tofa wa jaririn an ta tahanif shine ka tauna abu ka sa a baki yaro shine wa waja'ala sabi sai yaro ya san jaririn ya sanya ya talammazu yana latsa yana latsa ko ya talammazu yana hadewa ya talammazu yana hadewa an gane ko a wannan shi ya nuna sunna ce tona dabino a tofa a bakin jariri ya zanto shi da farko abin da zai shiga cikinsa amma da shara'in wanda zai yi din, ya zanto ba shi da cutar da ake ɗaukawa a cikin yawo amma yana da tarin fuka misali an gane ko ko daidai lokaci yana fama da mura ko ba zamanin corona ba kana fama da mura har yawonka akwai damuwa ɗan uwa wannan sai uwar in bata da damuwa in ma uwar tana da damuwa sai a samu wanda ba shi da damuwa ya tauna da ne kawai ake so shi daga kun fahimta to yaro gashi na yayi sa'a farko abin da ya shiga bakinsa da madina da yawun annabi sallallahu alaihi wasallam ya musu sai yaro yana tsotsa da sashin halawatu tamri zakin dabino bayan ya haɗe ba yana sake Eh, lasa a dasashinsa leɓen bakinsa yana lasa wari kurasuwa da yawon manzo Allah fakana awwalu fakana ya kasance awwal farkon man fataha abin da ya bude man fataha abin da ya bude am'a'a tumbi am'a'a tumbi ko hanji ko tumbi ko hanji faqata am'a'ahum hanji da kasa abinci hanji yake tafiya farko abin da ya buɗe hanjin zalika sai wannan jaririn ala riqi rasulullahi sallallahu alaihi wasallam akan yawo manzo Allah fa sai annabi ce unzuru ku duba mana ila hubbil ansar yanda yan madina suke son attamur dabino shi yanzu ma ya gaji abin na dabino eh, akwai karatun da muka yi a khulqul mumin akwai abubuwan da jariri yana gada akwai wanda baya gada eh, mai hulukul mumin ya kawo sannan kuma akwai yadda Allah yake halitta yanzu dabba yana ana haifansa da wayonsa ɗari bisa ɗari irin na mamar shi amma mutum ba haifansa da wayo ɗari bisa ɗari sai dai akwai abin da Allah yake haifanka da memory ɗinsa a jikin kuka ba su koya wa jariri ba fitsari ba su an ji kawai zai zubar bayan gida kawai zubarwa zai yi na a numfashi ba sai an koya masa ba abinda babu su babu rayuwa ba sai ka kai shi naziri ya koya ba Allah ya san haifiyarsa da su an gane ko sauran abun sai zo ya rika koya hankali amma dabba da kwari su wayan jaririn daidai yake da mai shekara da yawa don Allah ya sani ya girma ba ba za ka yi shi makaranta ba shi yasa yanzu da kana da kaji guda biyu zakara ko ba haka ba da ta mace tun jariran su ka saya kai kaɗai ne mai kaza a garin suka yi kiwo suka yi kiwo ai ba su an koya zakaran barbara ba zai barbara kuma in su yi kwai din ai uwar ta sani ana kwanciya kai <laughs> wa koya mata da ilimi aka haife ta amma shi dan adam Allah ya sani zaka zo ka tafi kaza shi kimiyya dan adam yana ci gaba da ba waya dan adam ya kera kaji ko menene suka kera a bangaren su <laughs> an gane ko shi ne ke ah, shi yasa na kawo wasu kwari guda biyu ai su kwari nan ah, kowanne su yana ajiye kwai yana yin kwai zai mutu matar uwar tana yin kwai za ta mutu to idan ta yi kwai to in ta mutu tana tunani ya yaranta za su rayu sai ta kashe kananan kwari sai ta tara sai ta yi kwai din kai, sai ta mutu tana kwai ta mutu a wani ana nuna maka ka riga tunanin makomar 'ya'yanka kafin ka mutu an gane ko wani abun ka yi in ka wani sai ba don kai na nake tsaye ba wannan kadara don kuni an gane ko Allah ya maka dalilin da zaka iya ka samu dan filin ta kai to idan yaran sun kwan yankin ke su to suna da wannan wayon ga abincin da babanmu ya bar mana Allah ya yi su da maman mu ta bar sai su riga ci kafin nan kuma sai ka ga sun yi karfin da za su yi su ne akwai nau'in kwaron da kuma shi na yi sa shirin don marayu na hamsin da ɗaya shi kuma ‘ya'yansa ba sa cin moshi to shi kuma in ta yi kwan za ta mutu sai ta jawo fara sai ta kawo lungun da za ta yi mai sai ta yi amfani da wani wukarta sai ta caka faran a kai har kwakwalwa faran ba zai mutu ba sai shiga injiniya sai na rabuwa sai ta yi kwai a kan faran eh fara lafiya yawwa shi kenan yara ana kyankyasa su sai su ga cin fara da ranta amma ba ta da idan dabba Allah zai ba ka wannan tunani makomar ƴaƴansa kuma ya kamata a yi mu irin wannan tunani wannan to shine kenan a nan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ku dubi yanda yaro ne yake son dabino kultu ya rasul sai ce ya manzo Allah sammihu sammihu ka sa masa suna ka rada masa qala sana yace fa masa waja sai shafa fuskan yaro. wasammahu abdullahi sai sanya masa suna abdullahi wannan kenan sunna ne in ka haifi ɗa za ka raɗa masa suna inda hali karka ce a ka zo ka samu matar ka cikin gida sai ka ce suna dan wani a'a farkon za ka ambaci sunan ka kabi jari sai sai ka shafa fuskarsa sai ka ce sima abdullahi abdullahi sai ka ce sima salih abu a takwaran shan salih ke gani Eh, sai ta shafa fuskar kana sai da annabi shafa fuskar jariri sai ce sunan sa wani kuma ya nuna mana ashe jariri ba su kai kwana bakwai ba za a rana masa ba ranar da aka haife shi da daddare da kafin sa annabi ya rana masa su kawai yanka dabba ne sai ranar bakwai falan ma kana fil ansar bai kasance a yan madina ba shabun ba ai wani saurayi ba afdalu min wanda ya ci shi qala fa min minhu rajulun kasir sun fita a jikinsa ya mazaje da yawa ya ce mazaje shine jarumai wasu ta shahada abdullahi wannan abdullahi ya yi shahada da faris a ƙasar faris shine aka ce yaron kafin ya balaga ya haddace qur'ani kuma ya ya tara hadizan alqur'ani mai littafin hazal rija ar-rijal wa nisa'ul rasul ya kawo kissar ummu bintu milhan ya kawo wannan bayanin sai ya ce wannan ya nuna mana idan mace tana da haƙuri a zaman aure haƙuri wajen tarairayin zuciyar mijinta Allah yana buɗe brain din ƴaƴanta idan tana son ɗan ya ja ya ci medicine ya ci kaza ya ci kaza ta kyautata wa ubangi ta zanto mai haƙuri domin haƙurin da ummu ummu sulaim ta yi wajen zama da mijinta ta lallace zuciyarsa wajen gaya masa mutuwa shine Allah ya mata wannan gift amma ki zanto kullum kina daga hankalin mijinta yaron shi riga daukan aji a makaranta hmm, kal aji ba eh fa akhrajahu at-tayalisi abu dawud da tayalisi ne kawo wasu ya ulafu lafazin nasa ne wa min tariq al-bayhaqi wa ibn hibban wa ahmad wa ziyada kullu har gaba dayanta lahu gare shi kamar sayati kamar yadda zai zo wa al-bukhari wa muslim mukhtasar sun kawo a takaice ala muktasar sun takaita ala kisatu wa fatir sabi sun bukhari da musu sun takaita ne akan rasuwan yaron yaron ba a faɗi sunan shi a wani ruwaya ba amma sunansa abu umayr abu umayr wanda ce ya aba umayr ma fa'ala nughay warawan nasa'i imam nasa'i ya rawaito kisan wani bangare mai awali na farkonsa, sa wa ziyadatu ula qarin farko din malahu na imamu nasa'i ne wa sadisa wa samina wal khamisa ashara wa sadisa ashara lil bukari na bukari ne wa tasi ashara wa saniya wal ishru li muslim wa sa'iru hali ahmad kamar sabaka wa qad anaitu na kula ina inayatan kulawa khasatan musamman ma bi jam'i da tattarar tattara ruwayatu hadhihi qissa albani ce roito wannan qissar wa alfabiya da lafuzanta lima fiya saboda abin da ke ciki min raw'ati min raw'ati me min ko min raw'a na abun kayatarwa na halin wannan baiwar Allah wa jalalatin da daukakarta wal ya'khudh al qari don mai karatu ya ɗauka an hada gare da fikra tunanin jami'a mai tattara sadiqa na gaskiya wa bizalika da haka tatimmul ibra abun lura zai cika wal fa'ida da fa'ida to insha Allah ta'ala sai mu tsaya nan karatun gaba insha Allah ta'ala karatu na sha hudu za mu tashi babi na shida ma ya harumu ala a da baiti abin da muka faɗa na daidai Allah sa mu yi ya alada kuskure ko kotun cikin insha Allah ke mana Allah ji gama matan mu subhanaka allahumma bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayk subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin